Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu. Sunana Halima Abdulra'uf muna godiya ta musamman da kuka kasance tare da mu a cikin shirin. prostate wani sashen al'aura ne da ake samu a marar maza kawai wannan sashi na gaban maza na fitar da wani ruwa da ke cikin maniyi Ƙungiyar kula da cutar daji ta ƙasar Amurka ta ce ana samun cutar daji na gaban maza ne a lokacin da ƙwayoyin sashen gaban suka fara yin girma fiye da kima. Kuma wasu cutukan dajin gaban maza na yin girma baya ga yaduwa cikin sauri a cikin jiki sai dai galibi na girma ne a hankali. A cewar wani bincike na ƙasa da ƙasa kan cutar daji, kusan mutane miliyan 1,414 ne aka gano suna ɗauke da cutar kansar gaban maza a cikin shekarar 2020 kaɗai, sa'annan sama da 375 sun rasa rayukansu sakamakon fama da cutar da suka yi. Cutar dajin prostate ita ce ta biyu da aka fi kamuwa da ita kuma tana kan gaba a matsayi na biyar wajen yin sanadiyar mutuwa a tsakanin maza a faɗin duniya. masu bincike sun gano cewa Yawan mace-mace masu alaka da cutar kansar gaban maza a yankin kudu da hamadar Sahara ya ninka da kaso biyu da digo bakwai fiye da na sauran kasashen duniya a shekarar 2021 kawai. Masu binciken sun kara da cewa abubuwa da dama na iya zama dalilin namiji ya kamu da cutar dajin gaban maza kamar idan mutum ya haura shekaru 50 a duniya. Bugu da ƙari sau da yawa an fi samun cutar dajin gaban maza wato prostate a cikin maza 'yan asalin nahiyar Afirka fiye da maza na sauran launin fata da nahiyoyi ƙungiyoyin duniya. A cewar ƙungiyar kula da masu fama da cutar daji na Amurka idan akwai tarihin 'yan uwa da suka taɓa yin fama da cutar abu ne da ke ba da gudunmuwa wajen mutum da ya fito daga wannan dangin ma ya kamu da ita sai dai ana kuma samun yawancin waɗanda suka kamu da cutar kansar gaban maza a cikin mutanen da ba su da tarihi na wani danginsu da ya taɓa yin ciwon Bari mu fara kawo muku rahotannin daga Najeriya inda aka gudanar da tattaki na musamman da maza a kwanakin baya-bayan nan a lagos don wayar da kan jama'a a game da cutar dajin ta prostate da kuma samar da gwaji kyauta. Wakilinmu Venuste Alexandre na dauke da karin bayani. Sankaran prostate ciwon daji ne da ke samun al'auran maza wanda ba a iya yada shi. Akwai hanyoyin gwajin cutar waɗanda za su iya taimakawa wajen gano cutar da wuri don ƙara tsawaita rayuwar ɗan adam. Gidauniyar Dozi Mbosi a Najeriya ta ɗauki nauyin tafiyar kilomita biyar tare da motocin bas, wanda ke ɗauke da ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya da ke yin gwajin cutar kyauta. Mutumin da ke da alhakin gwajin cutar sankarar al'auran maza ya san irin gwagwarmayar da talakan najeriya ko mazan afirka za su iya fuskanta wajen magance cutar musamman idan ba a gano cutar da wuri ba mahaifinsa ya tsallake rijiya da baya dalilin cutar my father a couple of years ago i think Shekaru shida da suka wuce mahaifinmu ya je an duba lafiyarsa inda aka gano yana dauke da cutar, inda kuma muka yi saurin komawa asibiti don kula da lafiyarsa nan take. Yana nan birnin London, kuma ko shakka babu ba kowa ba ne zai iya samun damar zuwa asibiti a London. Don haka muna ƙoƙarin ganin cewa mun ba da duk gudunmawar da ta dace a nan Najeriya. A wajen shi gwajin cutar sankarar al'auran maza shine gwajin kula da lafiya a gidauniyar Dosi Mbosi. I am here to support. Ina nan don tallafa wannan tattakin wayar da kan al'umma. Mun yi tattaki a yau a matsayin maza masu yaƙi da cutar kansar al'auran namiji. Wannan shine karo na farko da aka yi min gwaji irin wannan. Abin yana da tsanani. Sun faɗa min cewar za su aika da sakamakon gwajin ta adireshi na na imel. amma komai lafiya. Motocin bas ɗin suna ɗauke da duk abin da ƙwararrun likitoci ke bukata don gudanar da gwaje-gwajen kyauta. So we refabricated the coaches locally. Don haka uh, mun gyara motocin bas na cikin gida. An saka musu kayan aikin fasaha na zamani kuma ko shakka babu muna da duk abin da muke bukata don yin gwajin. Mun kammala asibiti a Legas yanzu haka. inda koyaushe za mu iya tura mutane don neman magani da kulawa. Kuma muna sa ran gama wannan shiri a watan Disamba.